الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتم من رياض الصالحين واللفظ الإمام أبو زكريا النووي nan masallacin juma'a na dobe da cikin garin jimeta yau insha Allah za mu darasi na arba'in da bakwai kuma muna cikin muna ƙarshen babu kabdul jihadi babu da ke bayanin falalar jihadi fi sabilillah za mu tashi wa abi sa'idin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا متفق عليه أنا حديث البخاري لمسلم سكر ويكوش وعن أبي سعيد لدى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا يدلش قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أبو ولباوى يصوم يوما da zai azunci wani yini fi sabilillahi a tafarkin Allah wato ya azumin tsakaninsa da Allah illa ba adallahu bi zalika al-yawmi wajhahu sai Allah ya nisanta wajahu fiskan da bi zalika al da sababin azumtan wannan yini anin nari da barin wutar jahannama na khalifa da fiyan shekara 70 wato duk mutumin da ya azumi na yini daya to Allah zai nisanta shi daga wutar jahannama tafiyan shekara tsakanin ka da ina zan ya tsara wani ne kuma za a nisan tashi daga wutar jahannama tafiyan shekara ɗari da arba'in a haka haka ya zama ko ƙanshin wutar jahannama da zai ko wari wutar jahannama da zai wannan da aka ce yau man kowace irin rana ne ko abin nan kowace irin azumi ko na farilla ko na nafila ko mun ce ko na nafila ne ba da na farilla wanda dama ya fi na nafila ba su ainihin lada wasu malamin sun fassara fi lahi a wajen jihadi sa imamu nawawi ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin wajen jihadi sai aka ce to in ko a wajen jihadi ake nufi sai dai ga wanda baya jihadi saboda wani lalura shi ba jihadi zai ba sai azumi saboda ai mai jihadi baya azumi saboda ya samu karfi na dukan kafin to kaga in an bar shi a umuminsa kawai azumi fi sabilillah don Allah in ka yi shi za a nisanta ka daga wutar jahannama ta fiye shekara saba'in ko ne azumi kwaya ta haka nan azumi yana hana shiga wutar jahannama azumi yana ƙara tsoron Allah ya zabi na amanu kutiba alaikum musiyamu kama kutiba da zabina min kun ta tattaqun na wajen ta muku azumi don ku zama masu tsoron Allah to me tsoron Allah ko ya yi nisa da wutar jahannama حديث نقب عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار حدثا كما بين السماء والأرض رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin imam tirmidhi ya rawaito kuma hadisi ne ingantacce wa an abi umama daga abu umama al-zahiri radiyallahu anhu Allah ya tare shi sallallahu ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare man sama yawan fi sabilillah duk wanda ya azumi yini daya don Allah ko na farilla ko na nafila ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan Allah zai sanya khandaqan wani gololo bainahu tsakanin sa bainan nari da wutar jahannama kama bainan samai wal ardi kama tsakanin samai da ƙasa wato duk wanda ya azumi kwaya ɗaya fi sabilillah Allah ne sanya masa bololo wato katon rami tsakaninsa da wutar jahannam mana da zai shiga wutar jihar kuma girman rami kamar tsakanin samai da ƙasai wato tafiyan shekara ta yi biyar ne wanda zuwa hadisi tsakanin sama da kasa tafiyan shekara ta yi biyar idan kai azumi fi sabilillahi kada ne san ta kanka daga wutar jahannama tafiyar shekara sama a tafiyan shekara ɗari biyar sannan ma an tona rami ma tsakanin ka da wutar jihar a lantana ka tatta ta shi ba da ba ma ka tsallaka ko za ka ladan azumi yana da yawa amfanin azumi yana da yawa na farilla da na nafila sannan wa an abi rabbi allahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق رواه مسلم وانا حديث ان قتلت امام ابن يرويتوش daga Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صلى الله عليه وسلم آياته من مات دون ديرد ولم يغزو بيياكي با walam yuhaddin nafsahu bi qasri bai zantar da ransa ga yaki ba cewa in yakin kafirai ya zo zan yakin da ma sa ransa a haka ba mata ya zai mutu ala shu'batin minan nifaq ko kuma mata ya mutu ala shu'batin minan nifaq a bisa wani bangare na munafurci wato yana da dabi'a a munafurci duk wanda ya mutu bai taɓa yin yaƙi fi sabilillah ba bai sa a ransa in yaƙin ya zo zai yi shi ba yaƙi na fi sabilillahi a gurza tsakanin musulmi da kafirai domin ɗaukaka addinin Allah yaƙin da ya cika shawarcinsa ba da mun jihadi aka sa a ranka ma cewa in wannan ya zo za ka yi ba ko yanka mutu ka mutu a bisa wani bangare da munafurci mana kana da ɗabi'a da munafurci saboda munafukai shine lamarin su a zamanin manzala sallallahu idan za a je yaƙi sai su noki sai dai sun ga gani ba za a ji ba ko za ka sai su dinga kawo ne ka kawo Ba ka kaga munafurci ka kaga musulmi na gari ko ba zai zama munafurci ko za ka inda a ce yanzu akwai jihadi wanda ya fi kashe wadansa wanda in ka je kai shi zai ɗaukaka addinin Allah in kashe ka kuma ka yi shahada to in baka je ba kuma baka ji a ranka ya kamata ka je ba in irin wannan ya taso ba to za ka mutu akan wani bangare na munafurci kan munafurci a tare da kai duniya kai take so kana son duniya ne ba lahira ce a gaba kawai lahira ne ka mutu ka shahada aljanna za ka tafi tare sai za ka yi da wannan duniya kake ciki da bacin rai da damuwa da ba ke da zuwa jihadi fi sabila yana nuna imanin mutum da ikhlasinsa da sa don Allah وعن جابر رضي الله عنه قال me ya faru ne da wutan nan ko ku canja mata a wuri ko ku canja din zama yana wani wajen nan وعن جاء وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية حبسهم العذر وفي رواية إلا شرفوكم في الأجر رواه البخاري من رواية أنس ورواه مسلم من رواية جابر واللفظ له وانا حديث النبي جابر رضي الله عنه ألا يرتدش قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من كفن تارد النبي صلى الله عليه وسلم Fiye fi gazatin a wani yaki wato ismul marra ne na gazwa sun je yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce inna bil madinati la rijala lalle a madina akwai wasu mazaje ma'ana akwai wasu mutane a madina wanda muka baro su ba mu taho da su wannan yaki ba ma sirtum masiran ba ku yi tafiya wata tafiya ba wala qad'atum wajiyan ba ku yanke wani kwari ba kuka tsallaka shi ba illa kanu ma'akum fadin suna tare da ko alada fadin suna tare da ko a alada ko da ka duk wata tafiya da kuka yi ko kuna tarayya da ko alada saboda ne yace habasahumul marab rashin lafiya ne ya tsare rashin lafiya ne ya tsare amma suna da niyya niyan kuma ingantacciya niyya ta gaskiya cewa za su daidai hajji amma rashin lafiya hana su zuwa to za a ba su lada kamar masu kamar yadda ya zo a hadisin manzala ta kuma ingantacce duk mutum da ya saba yin nafila na dare sai ya yi tafiya ko rashin lafiya za a ba shi ladan kamar yana wannan nafila ko azumi ka saba yi da alhamis ko guda uku a wata sai rashin lafiya ya hana ka to za a baka ladan wannan azumi saboda ai aniyan ka akwai rashin lafiya da ya ya hana ka kuma ba yin ka bane rashin lafiya ba matsalan ka bane kaddara ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa duk abin da ake so a rayuwa ya zama kana da niyya ta gaskiya kar aikin ka samu lada in baka yi ba ma wani uzuri ana kanan ma ka samu lada وفي رواية أو رواية habasahumul العذر uzuri ya tsare su uzuri ne ya tsare su ka ga rashin lafiya ko kuma baka da abincin da zaka bar wa iyalanka ko a kafurai ne suka tare ka suka hana ka tafiya ko makamancin wani nan ke uzuri a dunkule kenan ko rashin lafiya ko ba rashin lafiya ba idan ya hana mutum jihadi fi sabilillah to kenan za a ba shi lada kamar ma yanzu wa fi riwayatin wata riwayan illa ko kun fil hajar fa ce sun yi tarayya da ko a wajen lada sai zama za ku samu lada kamar yadda za ku samu saboda uzuri ne ya hana su zuwa uzuri ne ya hana su zuwa yanzu aikin ladan da ake yi sai ya zama na uzuri kai kana da niyyar zuwa amma uzuri ya hana ka ko zuwa wajen karatu ko zuwa wajen wani aiki na addini ko aikin gayya ko taimakon wani to sai Allah ya duba niyyar sai ba ka lada mun ne zuwa jiki ne yadda mu ya sai min amali da ka Allah yana duba niyyar kai ba ka lada ko da ba kai aikin ba idan wani uzuri ne ana sai sai wannan hadisi ma Bukhari wato toshi daga riwayar Anas shi kuma mutum ya rawaito shi daga riwayar Jabir lafazin kuma na Jabir ne wato na Imam Muslim za ta hadisi yana mana in kai yin aikin alkhairi wani abu ya hana ka tabbata za ka samu wato lada ne yasa za ga ba duk wani niyan ba duk wani aikin alkhairi ne in kai niyanka za ka iya yin sama da yawa za ka iya yin alkhairi da wani uzuri ya hana ka amma an kai da kanka ne ko shedan ne ya hana ka ba za ka samu wannan ladan ba amma wani uzuri ne ya hana ka to sai Allah ya baka ladan wa ma kullu narin lil jamili bi fa'ilin wa la kullu fa'alin lahu bi mutamjidi ba duk wani niyan aikin alkhairi ne yake iya yi ba ba duk wanda ya fara wa ne yake iya karewa ba yake iya kammalawa ba wani bai ma wani ya yi niyyar bai samu ne ba wani kuma ya fara bai samu ya kare ta ba wani ya kare ta dukkanin su za su samu lada wa ana bi musa radiyallahu anhu أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم الرجل يقاتل ليستر والرجل يقاتل ليرى مكانه وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية وفي رواية ويقاتل غضبا فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه بخاري الله فروة حديث وانا جئت لك أبي موسى رضي الله عنه أن لا تدش أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani balarabin kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani labarin ar-rajul yuqatilu bi zalam mutumin da yake yaki don ya samu ganima shi ma za a ce masa ya yaki fi sabilillah war rajul yuqatilu bi yunkar mutumin da yake yaki don a yaba masa shine ma'ana da yusuf farka inda an sa da kaiwa ne yana da kokari ya yi jihadi fi sabilillah ya yi kaza ya yi kaza mutum da ya yaki saboda wannan shi ma fi sabilillah ne والرجل li yura makan da mutumin da yake yaki don a ga matsayinsa a gane cewa shi jarumi a gane jarumi kun ga na farko ya yi don kuɗi na biyu ya yi don riya don a yi ba masa na uku kuma ya yi don ya nuna jarumtakansa da sadaukantakansa wani ne fi sabi lillahi duka babu fi sabi lillahi wasu riwayat wata riwayat yuqatilu shaja'atan mutumin da yake yaki don nuna jarunta yuqatilu hamiyatan da wanda yake yaki don kishin kabila ko da an taba kabilarsa ne ko don kabilarsa in karfi ta zama abin tsoro ba don daukakan addinin Allah ba wani ne fi sabilillah ko da wa fi riwayati wa wata riwaya wa yuqatilu ghadaban da mutumin da yake jihadi don fushi amma ta masa rai ne kawai da aure bai fushi wani kafuri ya more ko an ta manasa ba don ɗaukakar addinin Allah ba ba fi sabilillahi ba ba sai abu musa sabon nan wannan balarabe sai ce faman fi sabilillah to wane ne yakin sabi fi sabilillah cikin waɗannan mutane da aka ambata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qatala li takuna kalimatullahi bi al duk wanda yaki don kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya wa huwa fi sabilillah wannan shine wanda yaki fi sabilillah muttafaqun alayh bukhari da muslim suka rawaito idan duk nan ba fi sabilillah ba wanda yaki da miya ce bi ganima kawai ko yaki don a yaba masa ko yaki don a gane matsayinsa da ta nan ya yaƙi zai nuna shi sadauki ne ya yaƙi domin kishin ƙabila ko don kushi kawai haushi kawai su suke bai ba don ɗaukakan addinin Allah ƙabila ma ya samu rikici da wani kafuri a harkar dukiyarsa ko gonarsa ko makamancin man saboda wannan ya jihadi dukkanin ko kishin ƙabila dukkanin su ba fi sabi lai wannan manzo sun ce wanda ya fi shi ne wanda ya don kalmar Allah ta daukaka addinin Allah ya karfi a ji tsoron sa so da ka dama Allah ta ala kuma ya dauki alƙawari da jihadi ne addinin Allah zai daukaka kamar da zo a hadisi wa zuwa su salamihi a jihadi fi sabili kololuwan tozon sa shine jihadi shi ke daukaka shi والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Allah ya aiko manzana ta kuma domin ya ɗaukaka addini musulunci a kan dukkan addinai ko da kafirai ba za to duk abin da za ka yi na aikin addini ya zama don Allah ka yi nan ne za ka samu lada in ba don Allah ba za ka samu lada ba to da kariya yana bata ayyuka وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو الغنم وتبنا إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب وانا حديث امام مسلم يروي توشي وعبد الله بن عمرو بن عاص هذا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الا يدرس ba kowa ne wajen sigan nan daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su قال يتي قال رسول الله Sallallahu Alaihi Wasallam. وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma min ghadiyatin babu wata jama'a da take yaki wato ta je ta yaƙi kafurai au sariyatin ko wani yanki na mayaƙa ne sariya shugaba ya tura shi bai je ba ta gazo da za su je su yi yaƙi ba ta ganamu su ci ganima wato su samo ganima wata damu kuma su wuta kokon zane ba a mutu ba zai su sun je jihadi amma sun ɗebo ganima ne kuma ba wanda aka buga ba wanda aka kwargana to babu wani zafi wannan illa kano kad ta'ajjalu su kai ujuri face sun gaggauta kashi biyu cikin uku na ladan su an kasa ladan uku ganima ta kwace kashi ɗaya abin nan kubuta ba zane ba wani ciwo ba rauni ba kisa ya ɗau kashi da yanzu saura kashi ɗaya za a ba su shi za su tarar a lahira wannan me yake nuna kenan idan ka je kai yaƙi baka ci ganima ba aka buge ka ko aka kashe ka ko za ka samu ladan ka ki in ka samu ganima to an bantaro maka daga wani ladan ka ke ko ka dawo ko kwallo ne babu an bantaro maka daga wani ladan ka wama ma min gaziyatin ba ta jama'a mai maya mai yaƙi aw sariyatin ko ta jama'a da aka tura ta ta yaƙi fi sabilillah tukufiqu tarawrawa ma'ana ba ta ci ganima ba ba ganima a jihar yakin ba dai ba ganima ba wato sabu kuma abin nan a jarrabe su da kisa ko da rauni ba ganima shine kufiku sannan kuma gashi an musu rauni kuma an kakkashe wasu daga cikin su ba wanda aka za ta kasance da su illa ma ujurun ba ta ladan su ya ci ba dari bisa dari rawahu mutum imam mutum ya rawaito hadisi wanda ko yaje aka ji masa rauni Ba ta kashe shi gashi ba ganima to idan ya dawo fashi cikin cikakke za a waje ɗari bisa ɗari zai samu a lahira imam musulun rawaito hadisi mana ba sa zama daidai wanda ya je yaƙi bai ji ciwo ba ya je bo ganima ya dawo da wanda ya je yaƙi ya ji ciwo ko aka kashe shi sannan babu ganima ba zama daidai a ladawa wannan wanda ya fi shan wahala bai samu ganima ba ya fi samun lada wannan duka hadisai suna faɗaitar da mutane zuwa ga jihadi fi sabilillah da kuma yi don Allah ba don ganima ba don ganima ba wa ana bi umama radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulullah izalli fi siyaha فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل رواه أبو داود بإسناد جيد أبو داود يروي أن حديث إن إسناد وزي كبير وعن أبي أمامة دقى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ألا جلش أن رجلا قال يا رسول الله ولمت يسياما زال تسلم إذا لي في السياحة باني إذني من إبتيا وشاقتوا شن السياحة bar garin mu je yawo kawai garuruwa kuma yana da amfani shi ma siru fil ardh anzuru kayfa yabda Allah wa sabba kaje ka ga hadisa kaje kasar turai kasashen larabawa sauran kasashen jajaye da bakake ka je ka ga yadda Allah yake ba Ya ce a bashi izini ya fita yawon shakatawa wa kada nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzala kuma sai ce masa inna siyahata ummati yawon al'umma ta al-jihadu fi sabilillahi azza wa jalla shi su fita jihadi don ɗaukaka addinin Allah ka bar garin ku ka je ka yaki ka fita yawon shakatawa mai kyau kenan domin me shi ma akwai barin gari a cikin ko kuma ga lada ga falala wancan kuma na shakatawa zai barin gari ne kawai amma babu lada da falala zai ba wani aikin ladan kai a can ba to kaga kenan zuwa jihadi ba za ka kwatanta shi ma da zuwa yawon shakata sai ka fita jihadi ka fita ibada ne tsantsa babu kenan yawon shakata da ya wuce jihadi lada da falala amma in ka je wani garin kuma ka je ka dan huta ne kuma ƙarshen ta dai juma'a ba duka za ka samu ba sauran jam'i jam'i ma sai a hankali musamman in turai ka shiga wani gari ma gila ba ba masallaci ma amma yin jihadi ne kana cikin ibada amma da ya halatta ne ba saba wa Allah ta'ala za ka je kai a can ba ka fita yawon shakatawa don ka je ka ga halittun Allah da yadda duniyar take ile za ka tsaya iya kasar ko garin ku ba za ka gane wasu abubuwan ba ba za ka san wasu abubuwa na rayuwa ba to duk da akwai fa'ida a yawace yawace ko kuma a yawon duniya amma jihadi ya fi shi fa'ida don jihadi akwai lada akwai gyara lahira a jiki akwai tafiya a janna kai tsaye idan kai shahada to amma fita saboda wani abu na addini shi ma kamar jihadi kawai wanda ya fita neman ilimi ya bar gari su don neman ilimi ko don wani aiki na addini ko da'awa ko wa'azi fi sabilillahi ko karantar da al'umma shi ma jihadi ne sai samu lada ba kuma wayewar da zai samu imam shafi'i yace wa ghadir an al-awdan fi talab al-ula wa safir wa fil asfar khams fawaid tafarruj hamm wa iktisab ma'ishatin wa ilm wa adab wa subat majd yace kai tafiya ga ka tafi neman daukaka ka bar garin ku da tafi neman ɗaukaka a cikin tafiye-tafiye akwai ƙa'idoji guda biyar akwai tafar wujo hannun ya yi wa baki da za a ce a gari mu kana cikin kunci da damuwa ko rikici ma kila da iyalinka don ka ɗan yi tafiya na kwana biyu mu sai ka ga ka samu sauki za ka manta da damuwoyi da yawa wanda ka bari a gari mu kila abin da ka rasa a gari ku za ka iya samun sama wani gari. Rara akwai tafar wujo hannun Ya yayewan bakin ciki da damu isa masu tafiye-tafiye su ne wanda ba su da matsala sosai amma da zai zauna wuri ɗaya ba inda yake zuwa kullum to duk wanda kake tare da sun za su kosa da kayan za su gaji da kai amma in ka tafi to marmari ake haka in ka tafi kaga akwai yayewar damuwa sannan akwai neman abinci shi da irin sana'an da ba za ka iya yi ba a garin ko in ka je wani gari sai ka ga za ka iya da ko sai ka zama sababbin arzikin nan amma a garin ku kana ganin cewa da kunya a kana irin wannan sana'a kaga za ka samu ilimi mai zurfi shi yasa magabata tafiye-tafiye suka yi suka samu ilimi kowa ka faɗi tarihin sa sai an tsere ila su tafiye tafiyarsa ya je gari kaza ya je ƙasa kaza ya yi kaza ya karanta kaza a wuri kaza ilimin ya fi zama ma kaga akwai fa'ida a wajen akwai adam wato wasu tarbiyya da za ka je ka samu wasu lantuba za ka koyi haƙuri sau ba ko wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan to ka kai musu mu'amala mu'amala mai kyau ka dinga ka dinga kafa kafa la tu'adi an-nasa fi awtanihim قلما يرأى قريب الوطن وإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق الحسن ka je garin mutane kana gaba da su kana adawa da su ah, ba a daga bako kafa da zaran ka fara ta da jijiyar mu ko ta musu haka ta kai wannan wannan fa bako ne ma da koma garin su sai a kore ta daga gari ina ne ma garin su tukunna ina ya fito ne ma zai kawo mana fitina in ɗan gari ne kuma dole a kura da shi haka ta ga gaje ba ta dole sai ta kafa ko da haka in kana son ka rayu a cikin su rayuwa mai kyau sani zuwa? to ka musu mu'amala mai kyau to in ka je bakunta za ka kana ɗan kafa kafa za ka koyi haƙuri da mu'amala mai kyau za ka koyi kyauta za ka koyi taimako da mu'amala da jama'a to ana buƙatan wannan fa'ida sannan na biyar akwai sohbatu majiki abokantaka da manya-manyan mutane wani a garin ku ne ko baka ita ma ya saurare ka ba amma kuma zuwa wata kasa sun zama abokai ko a wani gari kun zama abokai zai zama abokinka ba ka gani abokantaka ta makaranta inda take yin tasiri a je wani gari kun haɗu da wani ya zama classmate ɗinka ya zama gwamna ko shugaban ƙasa sai ka gana cin gwamnati da ko ya kuɗi sai ka ga zai manta da kai ba ka ga ka da yawon duniya yi sai ma sai shi na ka taimake shi a inda kuka haɗu sai kana da abun da bai da shi ka taimaka masa ko da dukiyanka ko da iliminka ko da wani abu naka da sai ga kana da matsayi ba zai manta da wannan ba in ya samu wani wata dama ko da kai za a dama ko za ka sai ka gaya maka goma sa'adu ko tafiye-tafiye yana da irin nan yasa mai yawan abokanai shine mai yawan tafiye-tafiye ina ba yana da yawan al'umma jama'a da yake mu'amma gari daban-daban to mai yawan tafiye-tafiye ne ya haɗu da su a wasu wurare ne ko a wasu ƙasashe ko a makaranta ko kuma a wani yawon neman kuɗi ko ta ko wani yawon duniya ko wasu tarurruka sai ka manya-manyan mutane ne ba abokanin mu'amalansa saboda bai zauna a garin su kawai ba ba kawai na fa'idodin a fita a fita yawon yawon ko yawon shakatawa ko yawon neman ilimi ko makamanci wannan ko yawon sana'a za a zama da ɗabi'un mutum ma daban ne kawai kaga mutum ya ce ka fushi ma to ba ba tafiye tafiye ne ɗalibi yana garin su ne ga garin su yake da an taɓa shi kada sai fushi da an taɓa shi a bai je ba kunta ko kafa kafa da haƙuri ba yasa dai zama mai zafi shi za ka kauyawa suke da zafi da ka taɓa ba kawai za ka je ta tada jijin waki mai to ya saba rayuwa shi kadai ne kawai ya saba mu'amala da jama'a sosai ma ka ga yana yawan fushi abin da bai kai ya kawo zai magana ko ya rashi kana faɗa masa magana zai biya maka bakar magana da zai hamura ba ka faɗi magana zai ka ansa to shi kadai ya saba rayuwarsa da iya jama'a sa kawai وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كقسوة رواه أبو داود بإسناد جيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألا يجلس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaflatun dawowa ta gazwati kamar tafiya yaki ne idan ka tafi kana tafiya yaki ba kana ba kana samun lada ba yanzu mun karanta hadisi dazun inna inna fil madinati la rijala ma tiltum masiratan wala qadatum wajan illa kanu ma'akum haka kenan maza sun ake a ko su mutane da muka bari a Madina duk wata tafiya da muka suna tare da mu a ladan ladan mai kenan tafiyan in mun tsallaka wani kori suna tare da mu a ladan saboda uzuri ya tsare a sai tafiya jihadi lada ne har ka je inda za a yi yaƙin lada kake samu to sai aka ce kuma dawowa shi ma kamar tafiyar ma'ana dawowa ma lada za a dinga baka ne kafla isu marra ne na kaful ne dawowa ko da ka kaflatun dawowa ka gazwati kamar yaki kamar yaki ne fi sabilillah saboda ai tafiyan wasila ce dawowa ma ga ba dama kai yaki ka je inda ake yaƙi to tafiyar lada ne yin laƙin lada sannan kuma dawowanka kuma sababin zuwanka ne da yin yaƙin ya sa kake dawa kake shan wahalar dawa nan ma za ka samu lada to kaga tafiya wasila ake ce mata wato hanyar da za ka je ka yi wannan jihadi shi kuma jihadi shi ne gaya abin da kake nufin abin da kake son ka yi sannan dawowan kuma shine mutammima abin da zai cika mata wato aikin taka kenan to da haka in ka zata ai ya je jihadi ya ga yanzu kamar aikin haji ne za ka yi aikin haji a garin ku ne kaga sai ka je maka to zuwa makka wasila ce hanya ce ta yin aikin haji yin aikin hajin ko shine babbar manufar ka din ana ce masa gaya dawowanka shi ma shi kuma mutallimat in ka gane za ta ya je aikin haji ya dawo nan ka tabbata alhaji ma a wajen ɗan najeriya ko ɗan gari da ya je maka ya dawo da kowanne na gane shi ne aka kafa ƙa'ida ta tsayya alwasa'ilu da ha'a kamun mafas wato hanyoyi suna da hukunce-hukuncen manufofi zan tafi sallar juma'a sallar juma'a wajibi ne ba to zuwa masallacin juma'a ma wajibi ne sallar juma'a akwai lada to zuwa masallacin juma'a ma akwai lada to dawowan ma akwai akwai lada saboda mutammimat ne mai cika maka aikin kai. shi sai da yake cewa wasailul akami kal maqasidi wa hukm bi hadha al hukm li wato wasailul akan hanyoyi da zaka bi kai wani aiki da lada to kaman aikin ladan ne a wajen lada yadda kai mai karuwan ma ka masa wannan hukunci su ne mutammimat shi ya dawo wancan ne dawa duk wani aikin alheri da za ka je kai a wani wuri tafiyar lada yin aikin alheri lada dawa ma ka samu lada ko ka Allah fanalansa tana da yawa imam ya yace al-qafla ar-ruju' ne dawa wal muradu ar-ruju' min al-kadwa ba'da faraqi dawa daga yaki bayan an gama shi ma akwai lada wa ma'anahu annahu yusabu fi ruju'ihi ba'da da min al-kadwa ana bashi lada wajen dawansa wato bayan ya gama daga wannan yaki ya gama yaki to wani dawa ma akwai lada za ka har ka ka dawo ko wata nawa za ka yi da zaman da kake na yaki jin lada ne a ɗauki tun da za ka yi masallacin juma'a tafiyar lada zaman ka masallacin lada jiran sallar lada yin sallar lada dawon shi ma shi ma lada haka za ka tafi idi tafiyar lada sallar idin lada dawon shi ma shi ma lada za ka tafiyar wasila sallan غاية dawon kuma mutammima وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من قدوة تبوك تلقاه الناس فتلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع رواه أبو داود بإسناد صحيح بهذا اللفظ ورواه البخاري قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع wani hadisin sa'id bin yazid radiyallahu anhu Allah ya jada shi kare shi lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati tabuk yayin da maza su ma ya gabato daga yakin tabuk to yi dawo kenan ya dawo daga yakin tabuk yakin tabuk an shi a shekara ta tara tabuk gari ne a kasar saudiya yanzu a kan iyakar jordan na cikin bangaren sham to yayin da ya dawo daga yakin tabuka talaqahu nasu mutane sun tare shi irin tarba da ake ba bako aje bayan gari a tarbe ka yace fa talaqaituhu sai bin zai ce sai na taro mazala ta kuma ma afdiyani tare da yara ala saniyatil wada a wani wuri da ake ce masa saniyatil wada rawahu abu dawud bi isnadin sahih bi hadha al-lafz abu dawud rawaito wannan hadith da isnadin a cikin da wannan lafazin yace wa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ko rawaito shi kale ce zahabna Sa'adin ne zai ce mun tafi na talaka Rasulullah ta sama muna tarko manzo Allah ta sama ma ni. tare da yara ila saniyatul wada zuwa ga saniyatul wada mun je saniyatul wada wata wani wuri ne a hanyar Tabuka mun fita bayan gari Madina anan muka taro shi wato wannan shi yake nuna ita tarba ana yin ta tare da yara ta fi daɗi idan kai tafiya ka dawo gidanka matanka su yi ado ‘ya'yanka a musu wanka a musu ado maza da mata shi kenan sai a tarbe ka sannu da dawa sannu da dawa wani yana daɗi ko je iya kuɗa ta roƙa ko can bayan gari ko kuma a ƙofar gida ko a ƙofar gida ka ga manzalar ta kuma ya je yakin boka ne sai aka haɗa yara da kowa da kowa aka fita bayan gari da a taro shi mata a je a taro shi a yi masa murnan dawa ya ci nasara a wannan yaki ya je ya kori kura wanda suke wannan waje an ci galba a kan to ina ake zuwa bayan gari a saniyatul wada saniyatul wada wani wuri ne a kusa da madina wanda ake rika matafi in zai tafi a kai ce hatta sai a dawo haka in zai dawo kuma a can ake karbansa da zuba zamanin da babu waya amma ka za a dinga fita ana tamani ka taso labari ya zo ka taso sai a zo a wuni a wurin in baka da ba a komawa shi gari a dawo a haka har a dace cewa ka taho kenan sai a tare ka kamar yadda da ake karban mahajjata za ga daga nan an tafi mai duguri aka ta tashi a mai duguri ba kowa sai a yi sati da zaran an ji a gidan rediyo kaduna da sun fara dawowa to masu tashi a kano gaba ɗaya za a tafi karban su a kano a mai duguri haka haka za a je na lagos haka sai a je a zauna duk jirgin da ya zo sai ka duba akwai alajin ta ku ko akwai alajin ta ko babu a babu wannan mutanen kaza ne shi ne sai ka jira wani jirgin in ya zo shi ma ka duba aka lalubai sai kai sati ko sati tarban alaji ba waya ba komai a gidan rediyo ne ake jin labarin ma da za su fara dawa ranka wani wannan tarban ne ake shi kenan ku saro su in an yi dace sun dawo shi kenan sai ku dawo sai ku dawo gida haka suka yi manzala ta kuma a yakin tabuka wannan tarba na yakin tabuka duk da ya fi inganci a nan ne aka yi wannan waƙar da la'al badu alaina min saniyatil wada'i wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuha al-maqutu fina fi sabil amri al da wannan aka karbe shi amma wasu sun yi wahani game da yake faɗa da wasu malamai sai suka ce lokacin da ya hijira ne daga maska zuwa madina a lokacin aka tare shi da wannan waƙe aka ja ba wannan lokacin bane saboda haka lokacin da ya je yakin tabuka lallai an tarbe shi a wancan ba amma ba a yi wannan waƙe an tarbe shi tun kafin ya kare to kuba aka tarbe shi aka yi juma farko aka zo kuba aka yi gina masallaci aka sa cikin garin madina sun zo sun taru a bayan gari ya zo maza su ya zo kafin ya zo ana ta taruwa wasu wanda wasan shi da suka zo suka je suna cewa sai na abubakar bunnin inuwa sun ɗauka manzon Allah ne sarara da wasallam sai ga masu da suka ga abubakar ya taki rana ta iso manzo ma ya taki ya masa inuwa sai suka gane ga manzo Allah ga shi amma da sun je sun yanye da abubakar to aka ce saniyatul wada'i tana hanyar sham ne ba hanyar makka daga daga abun nan ba daga madina to da haka a yakin tabuk ne inganta an masa wannan tarban kuma an yi wannan wakan cewa a wata adala albadru alaina wata ya ya kayo a gare mu albadar wata dandirin goma sha biyu sana maka daukakan mazalar da su dala albadru alaina min saniyati wala daga saniya sunan wuri ne na wanda ake ban kwana sun je sun taro shi a wani dala albadru alaina min saniyati wala a wata ruwa ashraka albadru alaina min saniyati ashraka da ala tuma anan saniyati طلع البدر علينا من ثانية وداء وجب الشكر علينا هذا آل الله ذلك godiya ta tabbata ko ta wajaba akan mu matukan me da'awa ya mana da'awa shine manzala ta suka ce ayyuhal mabutu bina ya wanda aka aiko mu a cikin sa jita bil amri al muta'a ya timu jita bil amri muta'a ka zo da abun wato wani al'amari wanda za a maka biyayya a cikinsa mun sallama maka mun mai kawo shi ne wannan amma ce kada mandiri bai inganta kada ganga وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجحز غازيا أو يخلو غازيا في أهل بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة رواه أبو داود بإسناد صحيح أبو داود يروي أن حديث بإسناد إنجاز daga abu umama radiyallahu anhu daga manzala ta sama kale ce man lam gazu duk wanda bai yi yaƙi ba jihadi fi sabilillahi na kafirai da daukaka addinin Allah bai yaki kafirai don daukaka addinin Allah ba auzu jahil ko kuma ya zama na bai shirya wa gadiyan wani bai yaƙi ba mun karanta a baya in ka shirya mai yaƙi ya kaman kai yaki ne za a baka lada kamar kai yaki aw ya kalu ghazina fi ali da khairi ko kuma bai ne me yaki a cikin iyalansa da alkhairi ba baka dauki tsawayen wanda ya tafi jihadi ba ko dai ba a same ka da wannan ba to duk wanda ya zama ka asaba Allah bi qari'atin Allah zai jarrabe shi da wata masifa qabla yawm al-qiyamah kafin na al-qiyamah qari'a masifa ce kaman alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a ne kun kusa ta qara'u quluban nati bi ahwahiha an tam an ambaci rana kiyama alqariya fa tana kwankwasan zukatan mutane da tsorace tsorace to duk wanda har ya bar duniya bai taba jihadi fi sabilillah sannan bai shirya wani ya je jihadi fi sabilillah ba bai ne wa wani ya ɗauki ɗauyen iyalin wani ba da ya tafi fi sabilillah ko ya ci cikin bai ba sai Allah ya jarabe shi da wata masifa kafin tashin biya ba ko wanda ya taba yi a nan ba an taba jarabanka da masifa an taba yanzu ma muna cikin masifa muna cikin masifa ta rashin tsaro da renin taburai da addini ma in ka ce za ka yi shi na hakika za a ce masa ka cika tsanani da sauransu kuma ya zo a jihadi ya zo a hadisi wa ma tara kul jihada fi sabilillah illa barabahu Allah bi dhulli dole suka bari jihadi fi saboda Allah zai jarabe su da kaskanci to daga kafanci akwai shi kuma to da ta izzan da musulmi suke da shi da a yanzu babu shi da su suka shugabanci duniya saboda jihadi da ake suna shugabannin duniya kafirai kan makaskanta ne to da aka bar jihadi ne sai kafirai kuma su zama su ne masu jagorantar duniya a yanzu alama ne na tashi a jiya. ne to kaga ko rashi ko wannan kaskancin kawai ya isa masifa ita ma a ce cewa sai abin da kafirin suke so za in sun ga dama su zuga wasu su je su yaƙe ku ko ku koya kuɗin a haɗa ku faɗa ku tsaya kan juna Ko su zo su guje ku ba wanda ya sai ce wani abu za mu cewa ne abu za ga akwai kaskanci a ce ko addinin ana kaffa kaffa ba a son a nuna ana ɓoye-ɓoye duka wannan a ce masifa ce ba sai kowa sai an zo ana ta lallabin su ana ta lallabin su a samu matsala duka kaga jarrabawa ne amma da akwai jihadi a ina sai dai so su zo suna lallabin sai dai su kasanta sai dai su dinga ba da jizya suna makasanta wannan shi ne ɗaukaka musulmin baya rashinsa kuma shi ya sa musulmi yanzu suke cikin wato ainihin kasance ita dukan musulmi ba mai magana ba wanda zai sai dai magana kawai a baki a dinga Allah waje da abin da Isra'ila take wa Falasɗin Allah waje da abin da Amurka take wa Afghanistan ko makamancin wannan amma iyakacin wannan magana ne kawai amma ba za a iya tashi a ce za a yace su saboda an yi takaici dama babu shirin jihadin ma ballantana a yi amfani a aiki da ukaɗin ubangiji ta alawa a aiki da kuma mastaɗa min kuwacin wa min ribajin khairi turkibu na bihi a zuwan layi wa a zuwa kaga ba ballantana ma a yi wani tanadi na yaƙa ƙasar da musulmi da kaga take tanadin makamai kawai don ta kare kanta ne kawai kawai ta yadda wani jihadi don ɗaukaka addini to kare kan ma ai sai in ba manya-manyan ƙasashen ba ne za ta iya kare kanta sai ya sayar karamar ƙasa dai za ta ji tsoron ta ma manya-manyan sai lallabi sai rarraki sai dai a rarrake su kawai Allah ya shawarci وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رواه أبو داود بإسناد صحيح أنا حديث أبو داود يروي توشي بإسناد صحيح عن أنس لقى أنس رضي الله عنه ألا تدشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن الله صلى الله عليه وسلم يتي جاهدوا المشركين جاهدوا المشركين بأموالكم دوزيوين وأنفسكم جرايكم wa da jaharatan wato ku yaƙi kwaburai da zuciyanku shine ku shirya yaƙi ku shirya yaƙi ku shirya wa mayaƙa su tafi yaƙi kaga wannan jihadi ne bilman. mal sannan ku yi yaƙi kwaburai da kawunan ku ku kanku ku fita yaƙin ku je ku gwamsa Ku gwamsa da su a shirare ne kamar yadda aka yi a yaƙin badar da yaƙin hudu da yaƙin azab da sauransu sannan wa alsinatikum ku yaƙe su da haratanku ne hujjoji yaƙe su da hujjoji hujjoji wanda ba za su iya kure ku kure su in kun kafa musu hujja ba za su iya rusa hujjan ku al-hujjat al-bahira kenan wannan kama faɗin Allah ta'ala ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alayhi ya kai maza su kai kai ka yaki kafurai da munafukai ka kaurara musu to nai kaga munafukai su ana yaƙa su da harshe ne da hujjoji to wannan da shi ake yakan yan bidiya da shi ake yakan azzalumai da yan ta'adda da sauransu to da ka ka ka masa in ka ja masa aya ka kunkushe shi da ita to ka daga masa hankali kaga kai haji gina bai ka ko takobi kana kana dukan ka. kun munafikai da ayoyi ake yakan da hujjoji an alqur'ani da hadisan manzon Allah a cikin ruwan sanyi zaka dafa su haka nan yan bidiya a cikin ruwan sanyi in kana jawo aya da hadisi kana warka da bidiyan su to sai ga hankalin su yana tashi sai dai su kama zage zage kawai sai fada saboda dama hujja ta kare sai fada amma kai ba wani abu da zai daga maka hankali don ka kana da dalilai da hujjoji abin da Allah yake da mazala sai kuma ya faɗa shi ne hujja kawai da shi kake bauta Allah da shi wanda ya kirkiro wani abu daban wanda Allah bai saukar masa da hujja ba to shine in an ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjan ku inda ga sauke to sai hankalin sai tashi saboda ba yi da ita sai dai zagi malamin ka don ka ji ko ya zage ka don ka ji ko to sai kuma wannan kar ya daga maka hankali ku ci gaba da kunkusan su da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba karamin jihadi ne. ba don irin wannan jihadin ba da da galibin mu muna cikin bidiyoyi da galibin mu yanzu mu bidiyoyi amma wasu ne aka samu wasu bayan Allah suka tashi suna yakan bid'a a wannan Allah ta'ala ya kubutar da mu muka gane tun daga kan Sheikh Abubakar Mahmud kai tun daga kan Sheikh Usman bin Fodiyo da Sheikh Abdullahi Gondu kadinsa da Muhammad Bello ake yakan bidiyo har aka zo zamanin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumi su Sheikh Kamal da Idris da sauran da wanda suka biyo ake ta yakan bidiyo ne kawai kai kan aibe kama riga an gama aikin kawai ka tashi kawai sai ka gane inda gaskiyar ne galibin mu yanzu masu wa'azi wa'annan mutane su suka share mana wuri eh mu da suka yi a baya aka yi ta dukan su ana daure su saboda sun ce sunna banda bid'a sunna kawai za a yi suka yi ta samun matsaloli har abun yanzu ya zama jiki da ana ganin abun bakon abu ne ma shikenan su sun share hanyar ta zama kwanta ko kuma sai muka zo kawai muna muna binta kawai muna cin kulus ka ja aya ka ja hadisi ka kwamfashe su ba wani hukumar zane ba mai maka kaje ka kwanta kai bacci a muka da kuma ba haka bane Allah ya saka mu da alkhairi an share mana waje kuma ladan da ya duniya ta tashi suna ne suna samun ta walau qabla mabkaha bakaitu sababatan bi suhda shafaitu an-nafsa qabla tanadduri ولكن buka قبلي fa qultu al-fadl al-mutaqaddim da kafin su yi muka yi sai mu zama falala ko mu fi su falala ko zama daidai amma sun yi kafin mu yi ko falala kuma na wanda yana wanda ya riga ka duk wanda ya sunanta maka ake alkhairi ka zo kai shi ya fara yi kai to ya fi ka falala to da ka falalan nasa ne kai dai ka biyo baya kai ma da naka falala. وعن ابي عمرو ويقال ابو حكيم عن نعمان بن مقر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى تظل الشمس وتحب الرياح وينزل النصر رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن سليم وأنا حديث من أبو داود والترمذي إلى الترمذي كما حديث من صحيح وأنا أبي عمرو لدى أبو عمرو ويقال أبو حكيم أنا سمعت بابا حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه ألا دلش قال في شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم na manzon Allah sallama wato na yi tarayya da shi na je yaƙi da shi idza lam yuqatil min awwalin nahar inda al'adan sai ke inda yaƙi a farkon yini ba irin da hanzi ya fara yakin sa da hanzi ba akhara al-qitala sai jinkir yakin hatta ta zo da shamsu har rana ta yi zawani wato baya <coughs> alhamdulillah alaikum assalam baya fara yaki tsakiyar rana lokacin da rana take da zafi ah, in dai zafi sai a jira sai ta dan karkata in kuma ya fara da yamma aka ci gaba da gwamza ba dama a tsagaita za a ci gaba ko da tsakiyar ranar ne yake wata hubbur riya iska ta dinga kadawa iska zama tana kadawa wa yanzu nan nasu kuma sai taimakon Allah sai sauka wato karkadawan iska" sai ga ya kawo taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da aka zo da ahzab wato yakin taron dangi an rasa yadda za a yi saboda kafirin sun fi karfin mutu. sama da kaka ko ta ina duka sai Allah ya kawo iska zo ta kada su da mala'iku suka tsorita su shi kenan sai aka shigar ba a kan to wanda sun yana yaƙi sai Allah ya koro masa iska da ya ce ma masirtu nusirtu bi rubi masirata shahad wato tun kafin ya zo sauran wata ɗaya tafiyan sai a dinga kada wani iska sai ta kawo kafirai tsoro shi nan ta yin abokin gaban kai ji tsoron ka karya rabonsa yake to haka manza da suna yake yi sai dan jinkirta saboda iska ta fara karkadawa domin a samu nasara iskan ta taimako ne ta nasara ne وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا متفق عليه بخاري ومسلم وزوان حديث wani hadisin mun karanta shi a baya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi kale yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tatamannu liqa al-adu kada ku yi burin haɗuwa da abokanen gaba karka dinga burin ina ma mu kusa mu a karar shaitan kuma shiga da marika amma wasallallahu al'afiya ku roki Allah zaman lafiya in addinin Allah zai ci gaba ko ba yaki ba shi kenan ci gaban addinin nake so amma fa idza laqitumuhum in kun hadu da abokanin gaban ku kuna kwabza yake fasbiru ku yi hakuri don da gudu haramun ne ka gudu sai dai in sun fi ninkin ku za ka ku yi hakuri ku jure yaƙi ku jure jihadi fi sabilillah amma idan ba ku hadu ba kuma kar ku yi fatan ku hadu amma kun hadu an babuta ba ka ce za ka ga wani mutum kamar faɗa ne wanda baya neman faɗa wani lokaci an taɓa shi sai ka ga ya ba da mamaki amma wanda kullum cikin rikici yake kullum cikin neman faɗa yake zai ga kullum buge shi ake wannan ya buge shi can wannan ya buge shi ka yi burin faɗa karka sauka amma idan fa ta zo maka kuma to kai kika ce kawai ya koyi sai a ketare ni kawai ka nuna masa matsayin sa ka zama rago ka zama jarumi duk wanda yake zai taka ka ya rena maka hankali to ka taka shi kawai wannan shine jarunta kenan amma neman masifa ba jarunta bane ko fatan masifa wa anhu wa an jabir radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-harbu khada'a muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim ne daga abu hurairah wa an da kuma daga jabir sabai bai suka rawaito hadisin radiyallahu anhuma Allah ya dada su anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala manzara sama yace al-harbu khada'a yaki tan ne in ɗan jodin wajen yaƙi ka samu daman ka yaudari abokin gabanka ka yaudare shi kawai ka yaudare shi amma kar ka saba alƙawari kar ka saba amanan da ka gulla da kafuri amma idan ka je idan za ka tafi yaƙi akwai da za a yi ta afka masa ba tare da ya sani ba da yi haka ko da za ka tafi abin nan hanyar gabar ne ko mu ce hanyar mubi za ka tafi aka ka dinga tambaya ya halitta ka yi barazana wanda zai gane kamar ka da karfi kuma yaudara ne ba ba wai ka fi karfin sa bane ka nuna ka nuna kamar da ya faru a yakin mota kafurai manzo sun ya aika mutum dubu uku yaki suka je suka samu kafurai dubu ɗari mushrikai dubu ɗari turawa dubu ɗari a ƙasar jordan aka yi wannan yaki suka kashe zai dubi na harisa wanda ya zo tutan farko abda wannan abu ja'far abin nan ja'far sayyar ja'far bin ah, abin nan eh, ja'far bin abi talib ya karba kashe shi ka kashe abdullahi bin rawaha ya karba shi ma za ka ce wa za a ba wani kai ne a ah, wani kai ne sai khalid ya karba sai ya karba yaudaran su dabara ya yi yake to na gaba su koma ba ba su koma gaba na gefe nan su ta wannan gefe don su su yi tsammanin an karo mana yawan jama'a ne idan mun je masu dawakai su tada kura a wajen sai aka su sai suka ga bakin fiska suka ce wayannan ko an turo musu mayaka daga madina za ka je aka taje koran dawakai a wajen aka ta wajen mutum dubu dari su suka tsori da kali ya ce to mu gudu mu koma mu ruga da gudu mu koma kafin koran ta lafa sai suka ruga da gudu suka kama hanyar madina kafin koran ta lafa ba su ga kowa ba kuma in sun bi su ba za su yi izo ko ba shi na haka da aka dawo ba za ka yi nasara ko ai nasara ne tunda an kurmuke sabon gaba ɗin za ka gani za a sake wani shirin yaƙi ke to yaƙi dan yaudara ne za ka iya yaudaran mutum ko kuna cikin gwamnati yaƙi sai kai kamar gudu za ka sai ka koma baya kamar za ka gudu sai ka dawo da ƙarfi sai ka shuka masa mashi ko ka sare shi da takobi sai ka nuna kamar ka ɗan kariya sai kai kamar ka gudu kaga zai ɗan sake to sai ka dawo da ƙarfi ka kawai sai ka kwashe shi kai ko ƙarya ne a yaƙi ya halatta ya halatta kai ƙarya a yaƙi ya zo a hadisi ƙarya abuwa guda uku halal ne ƙarya a sunhu, ba ta ah, aiwa ne ta ce ka wallahi yi na damar abin da ya baka ne na, ya ce wallahi yana ganin ka da alkhairi kawai abin da yana ne shi nan ne sai ka je wajen wannan wallahi ne ta gaishe ka wallawa ne masoyin ka ne masoyin ka ne abin da ya faru nan yi na damawa yi na dama ka ƙarya kake yi in sun wajen kawai su kama dariya kawai su su abin nan su kai ko kuma a jira ka da iyalinka ka dan yi ƙarya wanda ba ta tashi sosai kar ta ɗauke ka maƙaryaci yawwa yau wani wani kwastoma ya zo mun wani shirikin kaya ne da kaya ne ya fada da sanar da sanar da miki leshin nan dubu ɗari da ake da ma da cincin ya fada da leshin da ne ya zo miki na dubu ɗari da ashirin kawai sai shirikin ya fada kaga wannan ba ta tashi maza amma ka ce zan miki kayan sallah in sallah ta zo zan sa miki leshin dubu ɗari da ashirin kuma karya kake yi kuma yau ɗari kawai za ta ɗauke ku shi ma za ta yi don maka ya halatta irin hiranka don ya ƙara soyayya to sai kuma karya a wajen yaƙi a je ka cewa kafirai ai rundunar musulman nan mutum dubu ashirin ne kuma alhalin ba sun ce dubu biyu ba saboda kafirai su ji tsoron su sun kai dubu ashirin kaga karya kai a mahalan ne sai ka kawai sai su sai su sai su gudu ko kuma idan an zo ana yakin ma jikinsu da sanyi sun san ba su yi nasara ba sai a cikin ba a kasu kuma sai shi sai nuna musu kamar dubu ashirin ne. saboda har riga an gaya musu haka shi ne nan alharbu khada'a aka zo wannan riwayar amma na karanta khada'an nan da lugha guda uku ko ka ce alharbu khada'a ko alharbu khudu'a ko alharbu khuda'a bi fathi dal duk wanda ka faɗa ma'anar sa ne yaki dai san yaudara ne amma duk malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i ba a yadda a warware alƙawarin da kai da kafiri ba kun yi alƙawari ba yaki shekara goma ko ka warware sai dai shi ya warware in ka baki amana ya shigo gari kar kowa ta bashi to ba za ka zo kuma ya shigo gari ka sai ka samu dama bari ka kashe shi ba ba yadda da wannan ba. duk wanda ya wannan kashin aljanna ba zai ji ba kamar yadda zuwa hadisi man qatala mu'ahadan lam yari ra'i hatta aljanna wanda kashe kafirin da aka ba amana ba zai ji kashin aljanna ba da haka cin amana wannan ba dabi'a ne mai ne mai kyau ba ko saba alkawari ba tafiya ne mai kyau ba ala ayi hali a kowane lokaci wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh